in mutum mutuwa yi to zai shiga aljanna to idan ana cewa akwai waɗanda suke da gatar allah to waɗannan mutane uku ne idan ma akwai masu gatar allah to waɗannan ne tunda kaga rayuwarka ka samu tsaron allah mutuwar ka shiga aljanna kaga wannan shine wanda ya samu cikakkiyar gata allah ka samu dace mutane uku annabi ya ce gominun alallah allah ya lamunci al'amuransu shine baminun alallah na ɗaya man da kala bai tahu bi salamin wanda yake shiga gidansa da sallama kaga ikon Allah abu ne mai sauƙi amma yana da wahala sai wanda Allah ya datar wanda zai shiga gidansa da sallama fa huwa daminun alallahi azza wa jalla wannan mutumin Allah maɗaukaki ya lamunci al'amuransa fa huwa daminun ala Allah azza wa jalla duk wanda zai shiga gidansa da sallama to yana karkashin lamuntar Allah mugwaye mai ɗaukaka. na biyu wa man kharaja ila masjidi wanda ya fita zuwa masallaci ka fita zaka je masallaci wannan tafiyar ta kan kuro tana da albarka fa huwa daminun ala Allah shi ma Allah ya lamunci al'amarinsa sai na uku wa man kharaja fi sabilillah wanda ya fita yaƙi in aka ce fi sabilillah ana nufin yaƙi sau da yawa ba ma sai an kira yaƙin ba idan aka ce idan kharaja fi sabilillah kai ka gane mutum ya fita daga gida ya tafi yaƙi a hanyar Allah duk wanda ya tafi yaƙi na jihadi shi yasa aka ce fi sabilillah fa huwa daminun ala shi ma yana ƙarƙashin lamuntar Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin ya inganta na sahihul adab hadisin biyu.